To babu shakka kamar yadda ka faɗa yau ake fara wannan babban taro na jam'iyyar Democrat can taron na yau shine haɗin kai suna so su jaddada kuma ƙarfafa buƙatar haɗin kai kana kuma muhimman mutanen da za su gabatar da jawabai a cikin wannan taro a wannan rana ta yau sun haɗa da mai ɗakin shugaban ƙasar Amurka Michelle Obama da shi ɗan majalisar da dattijai Bernie Sanders wanda suka yi gwagwarmaya sosai da ita Hillary Clinton a takarar ɗaya eh, da ɗan takara kana kuma da wata da ake kiranta Astrid Silva. Ita dai Astrid Silva 'yar asalin ƙasar Mexico ce wadda ta zo nan Amurka tana da shekaru hudu ta zo da iyayenta kuma har ta kama makarantar secondary har ba su da takardun izinin zama Amurka saboda haka duk wani yunkuri da ta yi na shiga wani abu iyayen sai su ce mata a'a bata san dalilin da ya sa suke hana ta ba sai da ta girma ta gane cewa ba sa so ta shiga ne don ka a san cewa sun shigo amurka ta barauniya hanya ba su da izinin zama amurka hmm. to ta yi fice sosai lokacin da shi dan majalisar da cijai a mai shugaban marasa rinjaye a yanzu harry reid yana wani kamfen sai ta yi kokari ta yi rubutu ta cusa mashi a hannun shi to da ya koma ya karanta takardar nan ta bayyana matsayinta ta bayyana abun da ya dame ta sai ya zama ba wai suka zama abokan tafiya kaɗai ba sai suka haɗa hannu suka ɗauki wannan fafatika ta ta mm. zama wani abin da ake yayatawa kuma yan jam'iyyar democrat suke ƙara jaddadawa buƙatar cewa da yake don ka shigo Wato suna so su nuna bambancin su kenan da shi dan takarar jam'iyyar Republican eh, Donald Trump wanda ke so a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Eh su suna so su ce shi wannan yana so a gina katanga mu kuma cewa muke duk wanda ya shigo kasar nan a bashi daman ya nuna hazaƙa, sha da kuma basira da Allah ya bashi domin gina ƙasa. A Grace wani abu abin ban sha'awa zan ce ko kuma abin ban mamaki shine cewa a wannan karo babban taron jam'iyyar Democrat ɗin a shugabar jam'iyyar ta ƙasa baki ɗaya ba ita za ta jagoranci wannan taron da za a yi ba idan ta kada ƙararrawa aka buɗe shi kenan ta ja baya kenan sai lokacin da za a rufe ta kada kararrawa aka rufe shi kenan kuma aka ce za ta bar wannan mukaminta menene ya faru ne eh haka yake abin da ya faru shine a cikin kwanaki biyu da suka wuce shekaran jiya wannan dandalin sadarwar intanet ɗin na kwarmato da ake kira wikileaks ya fitar da waɗansu a wasiƙun imel kimanin dubu ishirin tsakanin manyan jami'an jam'iyyar democrat din nan waɗanda daga ciki an nuna suna goyon bayan ita shugaba wato ita Hillary Clinton takarar Hillary Clinton bisa ga dai bayanan su email din don akwai wani daga ciki ma yana wanda ya fitan karara yana cewa tana cewa shi Bernie Sanders ba zai zama shugaban kasa ba akwai wuraren da suka yi magana inda suna nuna cewa shi ba yahude ne kai a cikin yahudawa ma baya ba a yin addinin yahudawa shi suna daukan shi a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda ba ba su da addini ba samsam to wannan ya zama abin fallasa ainihin domin ya ci san da lokacin da yake takara ya yi ta da cewa ana nuna mashi bambanci su jami'an shugabannin jam'iyyar nan suna kokari ne domin duk fafatikar da suke domin su ba Hillary. Suna goyon bayan ta wato. Eh, to wannan ya nuna kusan sai ka ce abin da yake faɗa ya tabbata to wannan shine ya zama musu abin fallasa da suna gani idan aka tafi haka magoya bayan shi a bani sanda nan da yake suna da yawa su kimanin kashi arba'in cikin ɗari ne na yan jam'iyyar democrat suna gani ba tare da magoya bayan bani sanda babu yadda za su ci zaɓe.